يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهو الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي أثير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله على كل شيء قدير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس قائموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنيم المولى ونيم النصير أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه amma أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin amincewarsa da yardarsa ya ƙaddara mana baiwar samun rayuwa mai tsawo ta yadda har Allah subhanahu wa ta'ala yau gashi ya nuna mana ranar da za a buɗe tafsirin alƙur'ani mai girma da ake gabatarwa a kowane shekara a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan wanda idan muka duba akwai bayin Allah da dama waɗanda muka yi wannan majalisi da su bara a yau sun koma ga Allah mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana rayuwar da gashi har bana an buɗe da mu wannan sai mu gode wa Allah ba iya shan magani bane yasa har muka kawo yanzu ba kuma ainihin ƙwarewa bane ko wayo a wayancan lokacinsu ne ya cika duk wanda lokacinsa ya zo kuma zai tafi muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama yau muna uku ne ga watan Ramadan shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara don haka nake miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ga ɗimbin jama'a da suka taru domin shauraron jawabai da kuma karatuttuka daga bakunan ainihin uwa tare da kuma jiran ci gaba da za a yi da ainihin wannan tafsiri tun daga yau har zuwa ƙarshen wannan wata ina sannan ina miƙa godiya ta ga ciyaman na muslim council wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa halarta duk da dai jikin girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi da shi domin mutumin da yake aikin alkhairi tun yana matashi har ya kai ga matsayi irin wannan to ba ƙaramin alkhairi ba ne doguwar rayuwa ga mutumin da yake aikin alkhairi alkhairi ne doguwar rayuwa ga mutumin da yake aikin sharri kuma sharri ne don haka muna daɗa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tare mana wannan bawan Allah tare da juriyar da yake da ita Allah ya ƙara masa juriya kan juriya Allah ya ƙara masa ainihin haƙuri domin bawan Allah ne mai haƙuri yana da haƙuri matuƙa wajen shugabanci muna ta ainihin gani muna kuma ji game da abubuwa da za a ga an yi ya kamata a ce ya fusata ko ya tunzura amma sai kaga ya tashi ya yi jawabi to ya tashi ya yi jawabi ba tare da ainihin ya da jijiyar wuya ko kuma ya nuna alamar kusata ba wannan kuma dama shine abun da ake so ga shugaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya zafe shi zai ba shi shugabanci na duniyar musulunci gaba ɗaya mutanenmu da aljanunmu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba masa zunzurutun haƙuri har ma yake cewa ma rahmatin minallahi linta lahum kaga wannan wani yabo ne na musamman daga Allah saboda tausasa mu'amala da yake yi da sahabbansa sannan yace walau kunta faddan ghalizal qalbi lan min hawlik da a ce kai wani irin mutum ne mai kakkausar zuciya hmm, hmm. wanda yake da fushi wallahi da mutane sun watse daga kusa da kai amma ka duba ka ga irin abubuwan da ake masa har ta kai ga za a yi masa jina-jina a ɗora masa mushe amma duk da haka sai ya yi haƙuri idan ma har Allah ya ɗan jefo gwaji cewa ko kana son taimako ko kana so a hallaka su sai ce a'a Allah subhanahu wa ka kyale su ka kyale su ba su sani ba ne idan da sun san matsayina ni waye da ba za su yi mini ba kaga kuma ya roƙi Allah Allah ubangiji kada ya hallaka masa al'ummarsa jumla guda kamar yadda aka hallakar da waɗansu al'ummu kuma Allah ya karɓa masa to wannan bawan Allah a gaskiya yana gabatar da shugabanci ta gefe muslim council din nan tare da ainihin haƙuri da kuma juriya duk da waɗansu kucece kuce da ake yi yana dai haƙuri muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya ƙara masa imani da haƙuri da juriya wajen ainihin jagorantar al'umma ta musulmi to ‘yan uwa musulmi addinin musulunci duk inda kaga ya tafi ko kaji ana cewa wani wani to sai da ya samu mataimaka wallahi wannan aiki ni abubakar sa'id ban isa a ce ni ne zan yi shi ba wannan aiki ne na Allah sannan da ku. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya aiko shi sai da ya taimaka masa da mataimaka sahabbai waɗanda zai rika shawara da su wajen gudanar da addini sai Allah ya zaɓa masa gwaraza waɗanda la ya kafu na laumata la'imin ba sa zoron zargin wanda zai zarge su ƙarshe sai Allah Ubangiji ya taimaka musu har suka cimma nasarar rayuwarsu wa'yansu tun daga duniya aka rinka aiko musu da albishir ɗin aljanna don haka wannan ainihin makaranta taimakonku ne da ƙoƙarinku da ainihin naci da son alkairi da Allah ya zuba a cikin zukatanku da ko da yaushe kafin in fito kun zo kun yi cincirin do idan na fito ni kuma sai in ji shi'uri a cikin zuciyata hakan sai ya mun daɗi kuma Allah ya ƙara mini basirar yadda zan gaya muku domin Allah ba zai lalata addininsa duk lokacin da aka ce wani zai tashi domin ya shiryar da wa'yansu ko ya zama sanadi na shiryar wa'yansu to fa in dai a addinance ne kuma don Allah yake yi Allah zai sama masa mafuta kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda duk suke ƙwazo a cikin al'amarin addinin mu to mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala za mu sama musu hanyoyi na fita ta yadda, insha Allahu addini ba zai tagayyara ta gefen su ba sannan kuma ba za su tagayyara su din ta gefen ainihin shiriyar su ba muna fatan Allah ya ƙara mana danƙon zumunci a cikin addinin musulunci kullum manufarmu a wannan makaranta haɗin kai na al'ummar musulmai kullum muna kira musulunci shine abin da Allah ya aiko kowane annabi da shi sannan a yanzu da shi aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam kuma har duniya ta tashi shine addini in ba shi kai ba to ka sani fa ba addini kake yi ba sannan kuma kar ku ga kamar yadda kuke ganin kafirai sun yawaita a duniya maƙiya addini sun yawaita maƙiya gaskiya sun yawaita maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yawaita to wannan ba zai karya addinin musulunci ba domin Allah ya riga ya yi alkawari sannan yan uwa duk mutumin da ake kiransa akan ya zo ya yi addinin musulunci fa gata ake masa wallahi wa'yansu ba su samu wannan gatan ba wani har ya mutu bai san ma canfi yana da illa ba wani har ya mutu bai san me ake kira shirka bai san me ya tauhidi ba wani har ya mutu bai san menene manufar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle har ya bambanta ta da bid'a wani ya tashi ya samu kansa cikin musulunci sannan kuma yace shi ma musulmi ne amma har ya mutu idan da za ka ritsa shi ka tabbaye shi arkanul islam bai sani ba kaga wannan sai mu gode wa Allah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya arzuta mu da malumma waɗanda suke kiran mu zuwa ga addini kuma ya arzuta mu da amsa musu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu juriya ya ƙara musu haƙuri to addini ko da yaushe shi abin da yake kiranka alheri alheri baya kira zuwa ga sharri kuma addini yana kira zuwa ga arziki baya kira zuwa ga talauci Addini musulunci ya zo ya kare kansa kamar yadda Allah ya ce ya tsare shi sannan kuma ya tsare rayuwa na 'yan adam sannan ya tsare dukiya ta 'yan adam addinin musulunci duka waɗannan abubuwa addinin musulunci yana kare su in ka zo za ka yi wani addini wanda ba shi ba sai alkur'ani ya ce maka mm inna dina inda lagi al'islam addini fa na gaske kam wanda Allah ya amince da shi wanda in ka yi addini da shi Allah zai karba shine al'islam addinin musulunci kaga anan yana kokarin kare addininsa kuma ya kare sannan littafin da yake dauke da zunzurutun addinin da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya Allah ya ce ya dau alƙawarin tsare shi ba wanda isa ya gurɓata shi yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan littafi na alqur'ani kuma mu ne masu tsare shi kaga Allah ya tsare mana alqur'ani tsare alkur'ani shine tsare addini idan da alkur'ani Allah ya kyale mana shi kamar yanda aka kyale sauran littattafai wallahi yanzu da an manta kalar addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da an manta wani irin kala ne sahabbai suka rayu akai na addini to amma saboda tsaro daga Allah Allah ya tsare shi kuma aka tayar da zarata tun daga wancan lokaci har zuwa lokacin da Allah ya so ana samun waɗanda suke tsarkake hadisai idan ka kawo bara gurbi sai su ce wannan mawdu'in hadisi ne ba za a karfe shi ba baya cikin layi a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka ware sahihan hadisai suka ware wanda za a ce wannan ya inganta dalilin wancan wannan ya zama hasan dalilin wancan wannan ya zama ainihin munkarin hadisi ne wannan kuma za a ce ma mawdu'i ne wannan da'ifi ne duka wannan saboda Allah ya yi alƙawarin tsare addinin sa ne shi yasa ya zuba wa irin waɗannan bayin Allah basira da hazaka wajen tsare sunna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake tayar da zarata suna haddace alqur'ani don tsare alqur'ani yau idan da za ka rubuta alkur'ani ka canja watsali sai a ce maka mai dashi in ka canja alifi sai a ce maka mai dashi ba za a bari ba yanzu idan da ba don haka ba da an yi ƙur'anai kala-kala kamar yadda linjila take kala-kala taura ta zama kala-kala amma Alƙur'ani ba wani maganar tsohon alkawari balle a samu sabon alkawari Alƙur'anin dai shi ne wannan alkawarin dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake mu rike to shi din ne kuma tun daga wancan lokaci har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ikonsa don haka ‘yan uwa musulmi Allah ya zuba mana son duniya son abun duniya son rayuwa da son ababen more rayuwa amma na duniya sama da irin wa'annan ababen da na ambata waɗanda suke a lahira wallahi idan da ababen more rayuwa na lahira muka fi so da abin ya bayyana ƙarara kamar yadda ya bayyana lokacin da muka bayyana son duniya fiye da lahira yanzu idan za ka tace ka duba ka gani za ka ga yadda duniya ta zama kowa so yake sai ya zama wani abu ko ma ya fi kowa dama Allah subhanahu wata'ala yace bal tufiruna hayatid dunya ku dai kawai rayuwar duniya kuka zaba rayuwar duniya kuka a akan rayuwar lahira sannan kuma wal to khairu lahira ita tafi wa abqa ita ce wanzazza amma me yasa muka fi son mai karewa sama da wanzazzar da ba za ta kare ba saboda karanta yarda karanta imani game da wannan abun da ake cewa akwai shi dokoki na duniya da yake suna bayyane sai kaga ana kiyaye su amma dokokin Allah sai ai ta taka su ana yi musu karan tsaye saboda me saboda ana ga kamar abun ko ana faɗin gatanan gatanan ku ne ko kuma don menene ogo don haka yan uwa musulmi wannan tafiya ta faru ne saboda haɗin kanku saboda ainihin ba da goyon baya da kuke yi da aljifanku da jikinku da shawarwarinku basirorinku yau har wannan karantarwa ta kai inda ta kai ko shakka babu aka ce maka yau za a sa karatu har sau biyu ka san ko abubakar sa'id ba zai iya wannan aiki kowane saku guda ɗaya fa yana cin kuɗi sama da naira dubu ɗari uku da wani abu yake sannan kuma aka sake ɗaukar wani kuma shi ma dubu ɗari uku da wani abu eh yanzu wanda ya yi wannan ka ce ba a son alkai wani kuma fili fa yake ɗiba sai ya sa a shararanci ai kai shin wai me muke yi da kuɗinmu ne mu tara su mu jirge su mu mutu mu bar su in mun je can wani abun alfahari ne za ka ce miliyon ko biliyan ko triliyon kaza na bari a duniya ka burge a lahira ya kamata ka ce ga wannan fa a ce arzikinka ne da ka taho da shi ya fi a ce arzikinka da ka bari a baya ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa ya ayyuhal na amanu hal adullukum ala tijaratin kun min azabin alim ya ku waɗanda suke da imani kuna so in nuna muku wani kasuwanci wanda wannan kasuwancin zai iya shiryar da ku ta yanda za ku tsira daga azaba mai raɗaɗi yanzu akwai mai son a jefa shi a cikin azaba mai raɗaɗi to akwai mai son tsira daga azaba mai raɗaɗi to ga kasuwancin da in ka shiga kana yi za ka tsira daga azaba da kafi. kamar mun tambayi Allah subhanahu wa ta'ala ko mun amince mun ce eh muna so a nuna mana wannan kasuwanci a yau dai kowa yana da irin kalar kasuwancinsa wani zannuwa yake sayarwa wani yadi yake sayarwa wani karafuna yake sayarwa wani kuma ainihin hatsi yake sayarwa kowa wani kuma filaye yake saidawa kowa da abin da yake yi na kasuwancinsa to amma wannan kasuwancin da shi Allah yake mana ishara a nan ko ko wani kasuwanci ne na daban to ga irin kasuwanci yace nuna billahi wa rasulihi farko ku yi imani da Allah da manzonsa yarda da Allah shine riƙe alqur'ani mai girma ka bi diddigin ka karanta shi ka fahimce shi ka yi aiki da shi yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ka tsaya akan sunnarsa duk inda yake kun ka bari inda ya baka umurni ka bi waɗannan abubuwa guda biyu sai Allah subhanahu wata'ala yace ga na uku wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi don daga addinin Allah jihadi ba wai ka ɗauki bindiga ko ka ɗau mashi ko takobi ko wani abu a'a shine jihadi ba jihadi na wannan makamai sai bayan da aka yi jihadi na karantaswa jihadi na wa'azi kafin a kai ga yin wancan ana so ma wannan ɗin a tsira kar a yi shi annabi sallallahu alaihi wa wa sallam saboda gudun kada a yi jihadi na kisa ko suka ko raunanawa lokacin da ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa Ali ibn Abi Talib ce masa yayi in ka je farko ka kira su ka musu wa'azi ba wai ka fada su da kisa ba la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lak min humri ni'am idan kai wa'azi ka kira su suka fahince ka suka yi imani wallahi alherin da Allah zai tanada maka ba zai misaltu ba kai ba wai dukansu ba ko da mutum ɗaya ne ya fahimci karatunka ya yi imani ya fi a ce ka je kaya ki garin ka kakkashe su ka ɗebo garaken dabbobinsu raƙumansu gaba ɗaya ka koro ka dawo da su mutumin da yayi wa'azi mutum ɗaya ya shirya ya fi ka ya ku matasa ba wai hargowa da hayaniya da zanga-zanga shine jihadi ba kamar yadda muna gani yadda ake yi sai kaga mutane sun fito mazansu da matansu ana ɗaga tuta wata baka wata ja wata rawaya ana ta cewa ba za a yi ba sai ƙura'ani sai ƙura'ani kuma ba a karantar da su koli ba su zo su samu ofishin shugaba su yi ta zaginsa ofishin waye a yi ta zagi ana ta jifa da duwatsu wannan shine jihadi yanzu akwai ladabi mai kyau wanda musulunci ya karantar anan ka kare karatunka kakaf a cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya zayyana da manzonsa ba za ka tar da inda aka ce a yi zanga-zanga a musulunci ba zanga-zanga ba karantarwa musulunci ba musulunci abu ne da ƙalallahu qala rasulullah Allah ya ce manzonsa ya ce shine addinin musulunci ka tashi yi amfani da harshenka in Allah ya fahimtar da kai ka nuna wa mutane yanda za su yi tauhidi su kadaita Allah ka nuna musu yanda za su bi sunna domin su zamanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar gobe kiyama gamu da son annabi a baki gamu da son tashi tare da shi a baki ga mu da son ganinsa Allah samu ga annabi amin amma ba ma so a ce mu yi sunna eh kaga akwai matsala addinin musulunci addini ne na zaman lafiya addini ne wanda yake tarbiya uba ya ji daɗin zama da ɗansa ɗa ya ji daɗin zama da mahaifinsa, mata ta ji daɗin zama da mijinta, miji ya ji daɗin zama da matarsa, shugaba ya ji daɗin zama da talakawansa, talakawa su ji daɗin zama da shugabansu, malami ya ji daɗin zama da ɗalibansa, ɗalibai su ji daɗin zama da malaminsu. Wannan shi ne Ka'ida islamiyya duk inda ka je kana karatu haka zaka tarda addinin musulunci baya tsokana addinin musulunci baya hayaniya addinin musulunci sai in an kai shi bango sai da aka ta manzon Allah aka kai shi bango aka ritsa shi tukunna kafin nan yace zai dau Allah yace maka to yanzu kam ka dau makami don an zalunce ku don haka ya ku matasa da sauran dattawan muna muku addu'a ta alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi akan wannan haɗin kai da kuke badawa sannan kuma ayar da na ɗauko ina son in ɗan gabatar da da wato falalar jihadi da ilimi jihadi da dukiya jihadi da jiki don Allah da yace ce ku yi jihadi ɗin sai ce bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ya zamana fi sabilillah za ka yi ba don wada manufa ba da yawa akwai wanda za ka ga ya zo ya girka wazi, akwai abin da yake tunani ba Allah ba akwai abin da yake fadai ba Allah ba yana so ya shahara yana so ya yi suna yana so a san shi yana so a ce kai wani ba ka masa wannan an yi asara wani yakan ɗauki littafi ya fara karatu saboda wani ya burge shi bari shi ma ya ilimi don ya burge wannan ma asara ce duk abin da za ka yi kasa ikilasi niyya kyakkyawa sai Allah ya taimake ka sai ya amfane ka duniya da lahira bayin Allah da suke ƙoƙari a wannan tafiya da dukiyoyinsu da ainihin tunaninsu shawarwarinsu muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi irin su alhaji rabi'u Allah ya saka musu da alkhairi irin su Alhaji Ahmadu Allah ya saka musu da alkhairi irin su Alhaji Dikko Allah ya saka musu da alkhairi irin su Alhaji Muhammad Allah ya saka musu da alkhairi irin su a ga sunan dai jama'a ai ta hakuri ba sai na yi ta lissafa su ba don an nuna lokaci yayi wanda Allah shi ya gansu kuma ya ga aikin su dama kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله Kuyi aiki. Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai gani masu imani ma za su gani duk mutumin da yake aikin alkhairi Allah zai nuna shi kuma zai yarda da shi zai kuma yarda da jama'a shi amma jama'ar alkhairi don haka mu cire hasada mu cire ƙiyayya, mu cire keta mu cire gilli a cikin zukatanmu da juna kaga mutum kaji kamar da a ce ya mutu mana da a ce ya tuntube ya faɗi mana bai da lafiya ka ce barkan mu kila zai mutu mu huta wallahi baka huta ba don wani ya mutu ba za ka huta ba kar kai niyyar kashe wani in kai hakuri ma zai mutu walau tabara alqatilu kal maqtul da mai kashe wani ya hakura ma da mutumin zai mutu kuma ba za a tambaye ka jininsa ba don haka insha Allah zan dakata saboda akwai sauran jawabai daga ainihin bakunan baki da muka yi ni insha Allah sai gobe ne zan fara gabatar da wannan tafsiri sai dai kuma da daddare insha Allah wancan masallaci na Fadda Babal shi idan muka je babu wani jawabi wannan shine mun buɗe gaba ɗaya idan muka je kawai fara karatu za mu yi insha Allah da daddare in mun zo wannan kuma sai gobe insha Allah sai ayi hakuri da kuka zo da littattafan ku to gobe ne insha Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri yau mun bude shi ne da ainihin ainihin horomi uh, na wa'annan baki namu muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya maida su gidajen su lafiya tare da ɗumbin lada, Allah ya sa wannan taro, taro ne da Allah ya yi wa gafara. Ah, subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك